To a Malam Sani ina son zan dangi zan dangi wasu jawabai insha Allah tabaraka ta'ala in ya so okay. bayani. To ina sauka ne koko a wannan. in kana da amma eh ina kan ka sauka don akwai wanda suke sa dauko su gidan To ga malam Ramadan nan yana magana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa zan yi wasu bayanai ga su insha Allah tabaraka ta'ala kamar haka Maulana Allah ya saka da alkhairi mun gode Amin albarka kuma shi su waɗannan gaskiya da shi wannan bawan Allah da ya sauka shi wa yake da suna akwai wannan wanda ya tafi ɗazin nan gaskiya sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske sun burge ni irin yadda suke tafiyar da da yanayin usulubin maganan su da yadda suke tafiyar da al'amuransu wannan abin ya yi kyau ƙwarai da gaske Ka ga ba wani laifi insha Allah tabaraka ta'ala in an samu tsari irin wannan ne ya zama na cewa ana magana ɗaya bayan ɗaya domin a fahimta a san abin da yake ciki da sauransu. So akwai abin da nake so zan ce insha Allah tabaraka ta'ala a takaice na 'yan mintuna wanda abin da nake so zan ce shine Masha Allah. <laughs> Wanda abin da nake so zan ce shi ne, duka addinin na yadda ake cewa da ɓangaren mu masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alillahi da ɓangaren su. To su sun kawo abubuwa da yake cikin jawahirul ma'ani sun yi tambaya da sauransu. Mala Fulani ana ji na? Muna tare da kai Mala. Sun kawo abubuwa. sun kawo abubuwa cikin jawahirul ma'ani. da abubuwan da suke da tambaya a kai da abubuwan da suke da shi. To insha Allah tabaraka wa ta'ala mu ma yanzu muna da wasu 'yan tambayoyi da za mu ɗan wurga musu kamar yadda suka wurgo suna neman ƙarin bayani muka yi musu bayani daidai gwargwado insha Allah tabaraka wa ta'ala yanzu kuma mu ma ton ɗinmu ya zo da za mu ɗan ba da wasu tambayoyi wanda waɗannan tambayoyin muna buƙatan babu shakka ah, a samu waɗanda za su iya amsa su su yi mana bayani mu gamsu domin mu fahimci haƙiƙanin a abin da yake tafiya insha Allah baraka wa ta'ala a cikin irin abin da ya shafi sunnar da suke da'awa da irin fahimtar da suka yi to akwai waɗannan tambayoyi misali zan ciro tambaya na farko daga maganar da muka yi da wancan ɗan uwa da ya sauka malam shafi'u Allah ya saka mai da alkhairi akwai tambaya wanda yana son malam faruk in kana ji na duk wanda ya shigo daga cikin yawa duk ya shigo daga cikin salafawa yanzu za mu yi wannan kadiyar kila ya dan kare mu da wani abu a kai akan waɗansu kadiyya na da ya shafi ibnu taimiya da sauransu wanda muna buƙatan su ma su tattauna kagan waye sun dan shi shigo sun yi tambaya akan bangaren gidanmu da su jawar haka ne Haka, haka. Yawwa, yawwa yanzu mu ma to lokaci ya zo da za mu ɗan yi wasu tambayoyi insha Allah tabaraka ta'ala wanda muna burin mu ga mun samu amsa daga wajensu insha Allah tabaraka ta'ala. Akwai idan an samu wanda ya shigo yanzu. Maulana, Maulana Afwan, akwai malaman su guda uku sama. So daga cikinsu muna son mu ji. Ba, akwai ɗaya wanda Faruk saurara ka ji, saurara ka ji man Faruk ko malami ne. ko ɗalibi ne ko ma waye in ya shigo zai yi magana ta hankali ta nutsuwa. Ba mu da wani matsala muna da wasu tambayoyi ne da muke da bukata yanzu mu ma an ɗan tattambaye mu aiko. So yanzu mu ma muna da yawa mu ma yanzu muna da tambayoyi wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala ko ma waye zai zo ko ma waye. Ahalan wa sahalan wa marhaban bihi. muna masa barka lale da zuwa akwai abubuwan da bamu gane ba muna son za a yi mana bayani a kansu insha Allah tabaraka wa ta'ala to muna jiran su insha Allah ko ma waye muna jira in akwai wani insha Allah sai ka Malam Ramadan yana gidan nan Malam Abu Ahmad Abu Ahmad ne da Sani dama Malam Sani ya matsa na ga yana kamar zage-zage a comment section to ban san abin da yake so ya faɗa eto eh shine ma dalilin da shi ne ma dalilin da sa na ɗauko shi eh, Malam Sani idan yana ji na Malam Ramadan yana gidan nan amma su zaɓi mutum ɗaya wanda to Malam Ramadan Malam Ramadan ya sauka ban san network ne ya sauke shi ba koya amma me ya jawo zagi to me ya jawo zagi Tun da muka fara magana da su waɗannan bayan Allah biyu sun yi magana na eh ni ai ban yi zagi ba yi. a ah, ni wa na zaga magana ce abin da masu a esplani esplani magana nake yi kamar yadda masu komen suke yi haka nake mayar musu komen ba za ba wanda na zaga ai ba malam yayi maka komen ba mayar wadda kake malam kake mayar ma ba wanda ya maka komen din ba ah, ba malam na zaga ba ban zagi kowa ba yi to yanzu shi kana da na ji na janye maganar yanzu kana da abin da za ka faɗa a gidan nan kaji abin da malam yake ka shirya ka amsa ko baka shirya ba ni tambaya na zoyi ai ya zo ai karatu ne kuma da yayin da na karanta ta tambaya ba wai mu da ba abin da muka zo muka yi kuma ya zai tambaye mu a'a kana shi ya zo ai baje maganganu kaga kuma shi za mu tambaye shi ai Malam Sani, Malam Sani, a jira, gidan malam. malam. ba shi wanga Sani iya. Sani iya Sani iya ba zai tambaya ba tambayen shi da ai da Maulana faɗi in yana da abin da zai faɗi ya faɗi in bai da ya sauka ɗauko wani a tambaye shi. na shi zan tambaya tambaya za a yi in mutum yana da ansa ya ansa magana shi zan tambaya ni ban yi magana ba me na fara da tambaye ku yi shiru zan yi magana yes fulani yi shiru ai wancan ne zai tambaya ba ni zai tambaya ba malam sani ya to kai shiru malam sani mai sunan baba na ya hakuri a abin da yake akwai tun da na shigo nan da na shiga ba wani littafi na ɗauko ko na yi wani karatu akan maudu'i ba ballantana ya zamana akan karatun da na yi ne ka ce za ka yi tambaya ba haka ba ne na shigo na samu ana tattaunawa ne a wani gida sai muka dawo nan to duk waɗanda suka shigo waɗanda suke daga ɓangaren salafiya ne ba wai na yi karatu ba ne kowa tambaya yi to babu hali ya zama na kana wani waje a ce misali nake bayarwa kuna tattaunawa da mutum ko kuna kan wani abu sai ya zama na an yi maka tambaya ɗaya biyu uku to ai ba su kaɗai ba ne suke neman fahimta mu ma muna so mu ƙaru muna da neman fahimta daga wajen su salafawa da sauransu akwai ɗan abubuwan da ba mu gane ba waɗannan abubuwan su ne muke nema a bayyana mana kuma kaji yadda muka yi magana da waɗancan mun yi magana da su cikin nutsuwa cikin mutunta juna cikin girmamawa ƙarshe na ƙarshe kan ma mala abu sultan har cewa ya yi following ɗina na ce ni ma na yi following ɗinsa kaga ba wani damuwa akwai abubuwa ne yadda suka yi tambaya a cikin jawahirul ma'ani da sauransu da me wanda ka ga eh, wannan jawahirul ma'ani bangaren mu ne da sauransu to ba zai yi kawai a ce mun shigo gidan shi kenan wane tambaye mu wane tambaye mu a kai ma kana da abin da kai ma muna kai ma kana da abin da mu ma muna da iskali a kai wanda aqidar ka ne na cikin littattafai suna kai za mu yi tambaya ba kuma karatu ne ba ballanta na ka ce a na yi karatun kaza ne a kai ake min tambaya don haka ba za a tambaye ka ba a tambaye ni tambaye ka ne yanzu an gama da tambayoyin bangaren mu saura tambayan bangaren ku muna da tambayoyi kalas shikenan a sai ka ce eh meye tambayoyin meye aƙida sai mu karanto sai mu ji shikenan ba wani matsala insha Allah wannan shine kawai magana yanda kake cewa an yi karatu ba karatu ne aka yi ba insha Allah Eto eh kamar yadda kake kamar yadda malam ya yi magana ka gani na shigo zan yi tambaya ne so ya kamata tunda yanzu ya juye wannan ra'ayin nasa a ya ce shi ma zai tambaya so ni sai ban in na tambaye shi in ya ban ansa in ya tambaye ni ina da ansa in ba shi in ban na ansa in ce bani da wannan Shi shine kawai ko kuma ban sani ba shine amma ni na shigo na jima na jima tunda na shigo ni kuma na shigo nan da tambaya ne so ya bari na tambaye shi kawai ba jayayya ne tambaya zan yi in ya bani ansa, ta yi ta yi ba ta yi ba shikenan tunda da waɗanda za su tambaya Maulana ya tambaya a tsari explain Maulana ya tambaya a bashi ansa yan akwai ansa in babu ansa ko mutum shi ke kullum mu suke tambaya kullum mu suke tambaya maulana yau a ai tambaya ah, kawai to ai idan kuna so ku tambaye mu idan kuke inda muke ai da mu muka bo nan kaga mu za mu yi tambaya ai amma ai mu ma ana bude gida a zauna a yi tambaya wai tambaya kuke kuke kaga kuma ba a shigo an tambaya ba to kai tsoron me kake ji tsoron tambaya ne ba wani tsoron da nake ji na tambaya ba wani abu da nake amma haƙƙi ne ba tambayan ka tunda ni na zo tambayan ka kai ka zo na ke ta tambayan ka ai ai kana magana da ka tambaya ka ka gani ban jima maganar da kai kafin kai eh, magana da eh, malam sultan ba eh, ni iya maganar da kuka da malam sultan shi ne jima ko in bai shirya ba shikenan malam sani kai baraka ansa tambayar nawa ba ni da zan maka ka ji abin da malam ya ce shi ne zai ce shi ba da alansa tambayar da zan masa ba me yasa shi ba su tambaye shi ka sauke shi ka sauke shi ka sauke shi a tambayar eh? Ramadan ka sauke shi a tambayar Ramadan wannan banda zagi ya jaya ba abin da zai sauke shi a tambayar Ramadan Mala Abu Malam Abu Ahmad da Mala Ramadan ko kuka rage akwai wanda zai amsa tambaya Thank you. Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. Eh, eh, Fulani zan fara bujuro da zan fara bujuro da tambaya guda ɗaya wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya zo in an ji tambayar to ina so da Allah za a samu Assalamu alaikum amma akaram kallahu ya hakuri barin karanta sai kai magana ya hakuri barin a akwai cikin abin da ka faɗi ne muke da ɗan ja to ka ga ba a gama bara bara in karanta wannan sai mu yi magana kafin a je na wani tambaya ce eh, za a yi wanda yake da ansa ya yi bada tambaya ce ba na kana ji sai eh, tambaya ce mutum za a za mu ba da ansa amma dala dala da malam ya faɗi dala ku yi ma malam ya tambaya ce kuna ne muke da ita zuwa ga tambaya ce za a yi muku da wahayi amma idan muka ba da amsa za a koma inda nan malam ya faɗi muke da na cewa a ciki yawwa insha Allah da tambayar kama ka ya hakuri in na karanta tukun sai kai eh, magana eh ai mi da wajewa mi da wajewa jayayya ne tambayar da nace ai shiru in karanta me kake abin nan ne in na karanta tunda ka wai ma'ana kana ji surutai mun yadda za mu ba da amsa a yi shiru zan karanta tambaya na amma kana ji lokacin da muke kai an faɗi wani abu mu ma Esplanade. Yawwa, Maulana Ibrahim ka sa kowa ya yadda kuke girmama ku. Ka sa kowa ya yi Ko ya hankuri a tambaye. Yawwa, abin abinda muke tambaya shine Salafiya sukan fito su ce Allah tabaraka wa ta'ala yana zaune akan al'arshi. da kalman zama cewan Allah tabaraka wa ta'ala yana zaune a kan arshi to maganar da muke da ita cikin minhajus sunna a juzu'i na ɗaya mai irin mai shamila irin tawa shafi na ɗari biyar da hamsin da shida ibnu taymiya yana nuna cewan Allah tabaraka wa ta'ala yana wani guri sunan gurin almakanul adami rasashen guri gurin da babu shi Allah yana wani guri sunan gurin almakanul adami rasasshen guri gurin da babu shi to sai yake cewa fa'iza sun miya al'adamu lazi fauƙa al'alami hayyizan ya ce wa ƙala yabtani'u ya kuna fauƙa al'alami li Allah ya kuna mutahayyizan ya ce fa haza ma'anan batilun li'annahu laysa hunaka mawjudun ghaira hatta ya kuna fihi wa qad bil aqli wa shar'i annahu ba'inu an khalqihi tabaraka wa ta'ala kama qad busida fi ghairi hadha al mawdi' yace yace wato wurin da Allah tabaraka wa ta'ala yake idan an ce Allah tabaraka wa ta'ala baya sama masu faɗan cewa yana sama ne Allah ya kuna mutahayyizan domin kar Allah tabaraka ta'ala ya zamanto hayyizi ma'ana ya takure a wannan gurin ya ce fa hadha batilun wannan zancen baɗili ne li'annahu laysa hunaka mawjudun ghaira domin a gurin da Allah yake babu wani samammi in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala Ya ce wa ƙadu ulima bi shar'i wal aqli annahu ba'inun an khalqihi an sani a shari'a da hankali cewa Allah tabaraka wa ta'ala yayi nisa da halittunsa kamar yadda aka fassada bayani a wani guri ba wannan bayanin ba to tambayar mu anan shine ah, ya faɗa a nan gurin cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana wani guri wannan gurin na farko da aka kira shi almakanul adami da aka ce almakanul adami muna son mu san wannan almakanul adami din a ina ta zo a cikin hadisi wannan tambaya na ɗaya kenan tambaya na biyu cewan gurin da Allah yake almakanul adami din nan Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ne a wannan gurin shi kadai ne a wannan gurin babu wani abu tare da shi to idan babu wani abu tare da shi ina batun al'arshi da salafawa aka ce Allah Ta tabaraka ta'ala yana zaune kan al'arishi to wannan kusan shi ne tambayar da muke da shi idan an samu ba salafan da zai ba mu amsa ah, sai mu yi tambaya ta biyu kuma insha Allah tabaraka ta'ala ah, yes fulani wannan ne tambayar da muke da shi waye zai yi magana assalamu alaikum rahmatullah wa eh, ni ne zan magana ya eh, alkanau to amma da Allah abin da muke so tunda ina ganin sai da muka hau aka tsaru wannan tsarin eh, gaskiya sai da muka hau sannan aka ce za a yi mana tambaya yanzu ba batun mun ji ba da amsa batun tambayar da aka yi a tsaya mana Maulana, Maulana ya shiru abunka. Tun da na karanta tambayar, na ah, abin da ke abokin maganansa ku yi magana. Maulana ya shiru abunka ka karanta tambaya, ni zai yi magana. Malam Ramadan. Eh, Malam sai di kai shirun. Koyin Malam Ramadan. Malam Ramadan. Malam Alkanawi to. Malam Alkanawi kana jin mu? Assalamu alaikum. eh ina ne dama <laughs> eh amsar ba ta da matsala eh to shikenan mala ina zuwa ina zuwa maganar da kai cewa wai sai da kuka hawo aka canza wannan tsarin na farko dai mun ɗauko ramadan ba mu san kana tare da shi ba ko kai ka turo request ko kai ka turo akwai wanda ya turo mini nan gidan ya fi sau biyar yana ce min ga alkarawi na ce muna maraba da shi ya turo zan ɗauko shi wallahi wanda ya rubuta wannan abun yana gidan nan yana jina ce min ga Ramadan nan Ramadan a comment section wani ya rubuta min yace min ga Ramadan nan a ɗauko shi nace Ramadan nace ina zuwa ina eh, zuwa ina zuwa eh ina zuwa saboda kada mu bata lokaci kaga malamin ka yayi tambaya a'a A'a, sai na yi magana mala alkalami. Cewa tsarin nan sai da muka aka yi shi. Akwai abin da ya sa na kore wannan maganar taka. abin da yasa wannan na kore wannan ina zuwa mala a kai tsarin ah? ai sai da aka gama hawa san da kai gidan nan waye san kana tare da Ramadan za mu amsa ina zuwa waye san kana tare da Ramadan da zaka jefa shubuha cewa don kun hauro ne yasa aka aka daina amsa tambaya wannan shubuha ce ka sa sai ka cire ta ina zuwa ina zuwa na farko ba mu san kana tare da Ramadan ba ba wanda ya gaya mana ita tare da Ramadan ba kuma duk wanda ya turo akan a dauko ka nace ka turo request a dauko ka kai alkanawi kuna mara da ka bari mun ba da amsar na dai ke nan na biyu kuma zan ta comment section aka turo min aka ce mana ko shi yake zuwa dauko shi za a bata lokaci na ga shi. Na da shi Fulani Esplan da abu ne wanda da lokaci an sa tambaya ba su da ko wanda za a yi ba. Wala alkalami ba su da A ne da ba bashi sai da aka ga mun hawo sai aka ce wannan tsarin kowa ya gani wannan ƙarya ne mala alkalami wannan ƙarya ne ba haka bane duk duniya ta shaida wallahi ƙarya ne don ni ga na farko wallahi malam bai san da zuwanka ba ni mai gidan nan ban san da zuwanka ba in akwai wanda ya san da zuwanka in dai ba waya kai da wani a gidan nan cikin masu sauraren mu mutum 175 malam in dai da wanda ya san da zuwanka sai da muka kawo da kai malam ba ba da shafin ka zo ba tambaya duk wanda ya ka kuna tare da maulana ina ganin mu je kawai zamu amsa abin da ka amsa abin da nake so muka ga ba da amsa to tan samu idan muka a a sakin zaki da waje ba su da su da mu mun ji an faɗi shi ko hake suke son su kawo kuma ƙarya ne shi ko hake suke son su kawo kuma ƙarya ne wannan shi ko ba ka gane malam alkanawi bismillah ku kuma kar ku musu magana kawai eh, bismillah malam alkanawi kuna da bismillah tambaya ku sai kuna ji ku ansa tambaya bismillah kai za ka aza mana maudu'i ba alkanawi ba kai za ka aza mana maudu'i nan gidan baka ce ga abin da kake so ai ka ansa tambaya da haka mai kana da in ba ka so ka tafiyanka zaki zaki bashi bismillah malam alkanawi faruwa kana ji A'a, ah, Malam Alkanawi je topic kawai dare. Je amsa dare. Ka je amsa kawai dare. Ka an kai. Tambayar ka an kai. Ba bayani da ka mana ba. Shiga cikin mutu. Je amsa dare. Tambayar da an ka ansa. Ka yadda na fara ba da amsa. Baya za Na gama. Kai. Bismillah Malam Alkanawi. Tambaya zai yi. A to alkanawi ba za mu barin ka kai magana ba sai ka tambaya. Ba za mu barin ka kai magana ba sa tambaya. Eh. A a dole kana ji tunda ina nan aka faɗi abin da ina da tambaya a kai. Ba a canza tsari ba sai da na hawo. Don haka yanzu zan ba da eh, amsar abin da aka tambaye ni amma da sharaɗi sai na yi tambaya akan abin da aka faɗi. Kawai shine. Alkanawi. Alkanawi. ba za ka zo gidanmu ka dai gaba da shafin ka ka zo gidan nan ba kana tare da wani ne kuma ba ma jin tsoron ka ba ma jin tsoron Ramadan an dauko ka an baka dama ka amsa ka tambaya ga alkunya nan tsaya ka gani zan bude na karanto tsaya ka ga in gaya ma wallahi mu ba eh, diwa alkanawi ni tsaye nike da kawahu na kem ba wani ba wani wayo da zaka zo kai min gidan nan mutum dari da saba'in da saba Allah billahi la ilaha illa huwa ba wani wayo da zaka yi a gidan nan ka amsa tambaya ai kullum kai kake tambaya kai ba tambaya zan yi tambaya a ciki kawai sai sun ansa yau ga wai abubuwa ka amsa tambaya mala alkalari kullum ku kuke tambaya ku ba a tambayan ku ne ka amsa tambaya ba ruwan mu da littafin ka ga aje littafin ka tukuna in ka amsa tambaya sai yi. in cewa in muka ba da amsa sai mun tambayi abin da mu ma muka ji ya faɗi sanda muna nan gidan kawai shine mm-hmm. yana ganin ka ka hau kana sama sai sai ya canza tsari ai wannan ba baka isa ka sa ta gidan nan ba wallahi ba wannan gidan za ka sa wannan shubuwa ba tsaye nike da kafafuna da wayo na na nan da girman Allah wannan ba baka isa ka sa ta gidan nan ba wallahi baka isa ba wallahi wallahi na farko ba wanda ya san da kai ba wanda ya san da kai ba da shafin ka ka shigo gidan nan ba rubutawa aka a kuma sakin aka ce ga alkanawi nace alkanawi ya turo wallahi tsoron ta wa tambayar ni zan ba ku baka turo friend request ba eh, aka ce ga ramadan ne ba ramadan ba a comment section ga abin da na rubuta ni zan ba da amsa ga abun da na rubuta a comment section nace ba ramadan ba ko shawwal ne wallahi ko shawal ne ya turo fere request sai na ɗauko shi gashi ramadan ya turo fere request na ɗauko shi ka labe a gidan ramadan zan bada amsa tawa ba baka dama ka amsa tambaya baka iya amsa tambaya sannan ka zo ka sa mutane shubuha baka isa ba wallahi sai ka amsa wannan tambayar eh, kullum ku kuke tambaya ba a tambayan ku malai fulani zan yi magana da na'am zan yi magana na'am na'am sai bi ke so zan yi ah, na'am waɗanda suka shigo suke magana da cewa wai misali an zo gida an ce an canza kaza an canza kaza to wannan ya faɗi ra'ayinsa in ya gamsar da zuciyarsa haka ai ba ka tsaya ma ka da ka walar da kanka ba duniya tana ji ta san kuma haka ne ko ba haka ba ne magana ce guda ɗaya a waɗanda suka shigo daga cikin salafawa sun shigo sun yi tambaya sai muka ga mu ma muna da haƙƙin tun da sun yi tambayoyi sama da kusan awa ɗaya ko awa biyu muna tattaunawa da su mu ma muna da haƙƙi na mu bujiro da wasu tambayoyi daga cikin littattafansu tambaya tambayoyi bujira musu mu musu idan an bujiro musu da waɗannan tambayoyin to sai su ba da ansa idan sun ba da ansa an ji menene ansar da suka bayar ce musu gashi gashi gashi a tattauna kuma ina burin ya zamana waɗanda za a tattauna shi wannan ramadan ina tunawa wani lokaci kwanakin baya kaɗan kamar a fejin showman suleiman ne haka haka aka ya ce yawwa mun yi magana da shi ta yanda ya yi nayi nayi nayi nayi ya karanto abu daga littafin ibn taymiya amma ya gudun famfalaki ya gudu ya gudu tun daga lokacin ban kara jin ɗuriyarsa ba to yanzu ya zuwa alhamdulillah ba so yake a koma a so yake a koma ba koma ba ga tambaya waye nake magana yake magana dan yi shiru na magana sai ga tambaya eh ni wala na cike wa ibnu taymiya ana ji na ko malam esplani ana ji na ga magana cikin littafin ibnu taymiya abu ne mai sauki abu biyu na tambaya kawai a ciki wani guri da Ibn taymiya ya faɗa ya ce sunan gurin almakanul adami rasashen guri almakanul adami ina son samu wannan almakanul adami din daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunan gurin almakanul adami ina son in samu almakanul adami daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya kenan na biyu Ibn taymiya ya ce a gurin da Allah yake tabaraka wa ta'ala ina jin fa mun ji tambayin malam babu wani maujudun siwahu babu wani maujudun siwahu nu ce maulana ida babu wani babu wani maujudun siwahu babu saman me sai Allah in ji bani tanya yace a gurin da Allah yake babu komai tare da Allah to tunda babu komai tare da Allah ina batun cewan Allah yana zaune akan al'arshi shi ne tambayar abu biyu ne Ar-Rahmanu alal arshi istawa din nan da aka ce Allah aka fassara ta da cewa Allah yana zaune akan al'arshi to tambaya ɗaya muke yi ya Ibn Taymiyyah ya ce Allah yana wani guri sunansa al-makanul adami a ina aka samu al-makanul adami bayan an samu al-makanul adami ya aka yi kuma Allah tabaraka wa ta'ala babu wani mawjudi sai shi kadai ba wani samanni sai shi kadai ya ce kuma sannan kuma aka ce Allah yana zaune akan al'arshi tunda al'arshi samanni ne idan akwai daga cikin salafiya waɗanda suke da aredi don naga kuna ta hayaniya da wasu yara haka to waɗannan yaran da Allah kara kula hayaniyansu idan suna da ansa to shi kenan su kwaci su eh abin da ke faruwa ina ganin tunda dai ka faɗi kada ya kai kuma kai ba da kai nake magana ba ni na magana da dukkan salafawa ne karkace ina magana da kai kai ba sa magana na ah. ne. kana da abun magana kai kai ba sa magana na ba. alkanawi ka amsa tambaya kawai in za ka amsa tambaya ka ba sa magana na bane zan amsa tambaya amma da shi duk gidan da muke zuwa ku kuke tambaya abin da aka faɗi gidan da muke zuwa ku kuke tambaya hatta da mu jahilai hatta da mu kawai shi ne abin da nace a kai ba kai ba jahili bane ayi malam A mu a jahili suka ɗauke mu. A haka mu an shiri da fayari, bar mu a jahilin. Amma duk gidan da muka shiga na su tambayar mu. Don haka ka amsa tambaya. Za mu ba da amsa, amma muka ce abin da ba da amsa mu ya ji da muka hau mu ma za mu tambaya kawai shi ne fa. Tambaya goma sha wani abu sun ta ba wanda ba a baki amsa ba. Na bude shamila. Ya yi magana cikin sa'adatun ana da Shehu Ibrahim. wai ana maganin kai an tambaye ka ka je ka bude wai eh, eh, in tafsirin sai eh, Shehu Ibrahim ana tambayan ka. Ana adalci. a muka adalci tambayan ka an ka ka bada ansa ka bada ansa tambayan ka tambayan nan wai tambayan nan ba a cikin littafin a cikin littafin ba Ibrahim aka tambaya ne ko a cikin littafin Ibn taymiya yanzu yanzu don yanzu tsoron na wata mayar ake ba matsala ni zan amsa zan amsa sai di zai yi magana da mutum 202 a gidan nan zai yi magana da mutum a gidan nan don Allah duk tambayar da aka yi wahabiyawa kuka yi muka daure muka an samu tambaya kusan 20 da wani abu aka an samu duk za ku ce yanzu a yi muku adalci ba ai sai kun ji wanda zai yi tambaya mai sauki To ka amsa wa'annan. tambaya ko ɗaya ba kada ku sani a cikin Ka amsa wa'annan. In ka amsa wa'annan kawai. Duk kayan da za ka kawo sai ku gani. Ba ko? Eh za a baka dama. Ba cikin littafin Shehu Ibrahim ne tambaya an ke tambaya. Idan na amsa za a baka dama. Tambaya a bana amsa ko. Za a baka dama. Na'am. Yawwa Allah ya saka ma da ke da shi kenan. Kowa ya saurara. Kowa ya saurara. Allah ya raba mu da jayayya. da ke faɗi da san mutum ya dinga yin musu insha Allah baraka wa ta'ala Allah raba mu da jayayya abin da yake akwai tambaya ta da Allah zan ƙara faɗa yas fulani kana ji ina da tambayoyi kana ji ina da tambayoyi tambaya ta ta farko gashi zan ƙara maimaita ta akaram kallahu muna ɓata lokaci ina da tambayoyi da Allah malam kai da ka ba da kai nake magana ba ba sa magana da kai da Allah ishiru ba ba ne. Allah same ni. Ji tambayar ana ɓata ba yarinta ba mana. Saurara ba. Dama kun zo ba ta karatu ne. Ba mun ji tambayar ba. Mun riga mun san ce ba amma wallahi ba za ta taɓa ba ba. Ba za su ke ba amma dole kai shiru. Ina Dole ina Ramadan fa mun ji tambayar fa. A ji zan Mun ce ba mu ji ba da za a maimaita. Same ci ana ji na. to ina ganin gaskiya ana so kada a tattauna ibn taymiya ya kawo cikin mu mun ji tambaya fa amsa la ya kawo cikin abu biyu nake tambaya almakanul adami ramadan in ba taymiya ya kawo shi ina son da Allah za ka kawo min almakanul adami a hadisi ina manzo Allah ya ce Allah yana wani guri mun ji tambaya fa amsa za mu kawo da biyu to me ne in kai ki aka maimaita ma me ne ne to ni na ce a maimaita ne magana mana explain banda ne magana mana so banda da Allah kowa ya ce magana yawwa Allah yana wani guri mm-hmm. sunan gurin rasashen guri in je ta biya. to a ina Allah ya ce a ina manzo Allah ya ce ko Allah ya ce Allah yana wani guri sunan gurin rasashen guri tambaya na ɗaya kenan tambaya na biyu ina imnu taimiya ya samo ya ce Allah yana rasashen gurin nan ya ce babu kowa tare da Allah maujudun gairaku, babu wani abu samanne in ba Allah ba to ya aka yi aka ce babu wani abu samamme in ba Allah ba kuma ibnu taymiya ya ce Allah yana zaune akan al'arshi al'arshi kuma samamme ne ibnu taymiya ne ya faɗi wannan maganan a ɗauko a littafinsa a gaya mana a ce gashi yanda ya faɗa wannan shi wanda yake kokari na ji kaman wani yaro ne ya fahimta na farko ni ba sa maganan sa bane na farko kenan ni ba sa maganan fulani wato kaga irin wannan in ya gode ka muka zo kwantar da hankalinsa in ya gode mun ce yaro ko kaza bai kamata ba idan ka zo kawai yayi tambaya mu ba shi amsa samun shi a mute idan ya zo neman suna ne ya kwantar da hankali eh to ina ganin kana ji in neman suna yake sha a mute da Allah ya ishe mu in neman suna tunda dai bai yi shi ba mu za mu sai an jima taukai ta tafiya ya ishe ya ishe sai an jima to mu ba mu ce a maimaita mana To je ka tsaya sai ka mutane na ta bane. Karatu aka ja aka fassara. Ba kauye mutane na jin kai adam ba. Kana magana da mutumin da ba sa'an ka ba ba sa'an tattaunawan ka ba ka zo kana yarinta. Ba wannan abu bane da mu. Kai ta yarintan ka kai ta kaza kawai karatu ne ake so ka yi. Wannan maganar wannan maganar da Ibn Taymiyyah ya faɗe ta. Wannan maganar da Ibn Taymiyyah ya faɗe ta. Wannan maganar da Ibn Taymiyyah ya faɗe ta. Amsan nan fa sai na baka. bayan bayarin ta da muke nema ba Allah kana ji na ko da haka amsan nan dai ah, sai na fadi na faɗi cewa ibnu taymiya ne faɗa na faɗa gashi ka fadi shafi na fada ko fulani to wallahi mai mai ta shafi mai mai eh, ta gashi na wannan ansa mai mai ta shafi sai sun bada wannan ansa ka maimaita shafin gani a fara kawo mana hadisi kai ake ce ma gaban a tambaye ka a faɗa maka shafi da kofi ka ki bari a yi magana ta me ta ya za a baka ta shafin ta ya za a yi kana surutu za a baka shafin ta yaya ai ya ake tattaunawa to shi na yi shiru ya faɗi shafi to kana cewa yanzu gashi kana cewa a baka shafi gashi kana cewa a baka shafi yayi shiru yayi shiru na yi shiru. Haka ake duk wanda sultan yanzu da ya zo da shi da shi wancan shafi'u da suka zo da su. ya haƙuri ya haƙuri ya faɗi shafin gashi na buɗe. Ya haƙuri ya explain. Gishin shiru. Yawwa to Maulana ku fara musu shi kenan. Ai sai an koyi ladabi gidajen mu dole ne. Oh. Da bai ma buɗo ba, da bai ma san ma shafin ba. Eh, an gama ya bada ansan ne, Esfulani? A'a baka faɗi shafi ba shafi a jira. ai baka ji na faɗi shafi ba duk surutun da kake baka ji na maimaita ba mu ji ba maimaita ah. la haula shafi na ɗari biyar da hamsin shafi na ɗari biyar da hamsin da shida irin nawa shafi na ɗari biyar. Ɗari biyar da hamsin da shida irin nawa. Haka a cikin shafi na ɗari biyar da hamsin da takwas akwai. To, a jini, ga shi zan karanta, ana jina? A tsaya sai mun buɗo sai ka fara karanta. Kana ji ko? A tsaya sai mun buɗo. Ka tsaya. Kuna tare da kai farko ta yadda gane wannan shi na farko bai san abin da yake yi ba ka ce shamila in dai ka san shamila ko ban baka shafi ba kana rubuta harafin da na faɗa zai kawo har gurin ah. zai kawo karu ah, gurin to amma kaga da yake ƙarya yake bai san abin ba wato kana ji kai so ba kake ba kana ji so kake ba ta tsayawa a hanya to amma a rayi hali ta tsayawa a hanya karanta yan uwa su ji ibnu taymiya ya ji fa idza sumiyal adam allazi fawqa al alam yizan idan aka ambaci rashin da yake saman duniya aka ambace shi hakika ya ce wa ƙala ya ce yamtani wa kuna fauƙar alami ba zai yi a ce Allah yana saman duniya bale Allah ya kuna mutahayyizan saboda kar Allah Ta wata ta'ala ya zamanto ya takure a guri ɗaya. fa haza ma'anan batil mm. wannan ma'ana ne wanda yake ce li'annahu laysa hunaka mm. mawjudun ghaira to domin mm. babu wani samammi ghaira alƙalari ka shiru sai ya gama kai shiru yawa wanda eh, eh shiru ina wannan wannan ma ina zai iya ba zai iya ansa wannan bai eh, hatta eh abin da yasa nake cewa saboda ya taɓa cewa ibn taymiya ya ce ya gama hatta ya kuna ya taba cewa ibn taymiya ya ce Allah yana takura ne sai yanzu ya ke warwarewa shi yasa nake um hatta ya kuna fihi shi an ba zai bar magana hatta ya kuna fihi ballantana har ya kasance a cikinsa hatta ya wa qad ulima Haƙiƙa an sani bil aqli wa shar'i ta hanyar hankali da shari'a annahu ba'inun an khalqihi Allah tabaraka ta'ala ibn ya yace Allah ya nisanta ga halittansa kama qad busida fi ghairi hadha al-mawdu' kaman yadda aka yi bayani a wani guri ba wannan ba ya faɗa a cikin shafi na ɗari biyar da hamsin da takwas sai ya ce kaman kala duk wanda ya ce albari fi jihatin Allah yana wata jiha wa arada bil jihati amran maujudan amma yana nufin da wannan jihan al'amari ne wanda yake wani abu abu ne samammi wa kulli ma suwahu wa kullu ma makhluqun lahu dukkan wani abin da ba shi ba halittacce ne gare shi wa man qala innahu fi jatin bi hadha tafsiri fa huwa mukhtiun wanda di yace wato Allah tabaraka ta'ala yana jiha da wannan tafsirin to yayi kuskure wa in arada bil jihati amran adamiyan idan kuma yana nufin da jiha amran adamiyan wani al'amari ne rasasshe ma'ana Allah yana wani guri rasasshe shine wa in arada bil jati amran adamiyan wa huwa fawqa alami wanda wannan gurin amran adamiyan din kuma yana saman duniya wa qala yace inna Allah fawqa alami Allah yana saman duniya amma yana nufi da amran adamiyan faqad asaba to wannan yayi daidai ya dace walaysa fawqa alami mawjudun ghaira domin a saman duniya babu wani abu me in ba shi ba bala ya kunu subhanahu fi shay'in min al Allah tabaraka wa ta'ala a ji da kyau bai cikin wani abu fi shay'in Allah bai cikin wani abu min al waɗanda suke saman mu to idan an ce Allah tabaraka wa ta'ala na farko yana wani guri sunan gurin al'amrul adami ko al makanul adami To wannan gurin da aka ce wani guri rasashen guri shi muke so daga hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya. Na biyu kasancewan a ce Allah tabaraka wa yana wani guri da babu wani abu maujudun me tare da Allah. To ya za mu yi da masu cewa kuma Ibn Taymiyyah shi ya faɗa a wani guri Allah kuma yana zaune akan al'arshi. Har ana ɗauke da shi ya ce kuma gurin da Allah yake babu kowa. to wannan magana muke so a haɗe mana a ɗinke mana idan da basalafan da zai bada ansa bismillah tafaddal ya bada ansa in akwai wani basalafi mai hankali to ya bada ansa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yawa tambaya na farko da shi malamin yayi dangane da cewa ibn taimiya ya ce akwai wani waje da ake kira al-makanul adami To, don masu sauraro su fahimta. Ibn Taymiya bai ambaci wannan wajen a karan kansa ba. Cewa in mutum yana wani waje, in mutum ya ce Allah yana wata jiha yana wani waje, to za a yi istifsar me yake nufi da wannan jihar. Shin yana nufin cewa cikin halitta wani waje wanda kenan Allah yana cakuɗa da halittarsa ko kuma yana nufi da wannan wajen wani waje wanda Allah bai cakuɗi da halittarsa ba to shi yasa ni ban ga abin tambaya a nan ba ba inda Ibrahim Taymiyyah shi karan kansa ya kirkiro ya ce akwai wani waje almakanul adami shi abu ya karanta da karan kansa ya karanta cewa in mutum ya ce Allah yana wata jiha sai a tambaye shi me yake nufi shi ne fattuk abin ba to da aka kaga anan ba mu ga wani waje ma da ibn taymiya ya ce akwai wani waje kaza ba ga tambayar zan gaya maka ga tambayar zan gaya maka eh ga tambayar zan gaya maka Oke da can baka faɗi tambayar ba. Ga tambayar ai nayi tambayar ka nuna ka nuna ka nuna ka nuna baka gane ba Gashi zan ƙara karanta da Allah uwa yana son a ji ni da kyau. Ah, Ibn Taymiya ya ce, Faman ƙala albari fi jihatin. Wanda ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana wata jiha. Wa arada bil jihati amran mawjudan shi wanda ya ce Allah yana wani bigire amma yana nufin biljati din amaran maujudan wani al'amari ne samanne kamar sama jiha ce kuma samanniya fa kullu ma hu makhluqun la duk wanda ba shi ba halitta ne gare shi dala wani ya kunna rediyo ya dan kashe wa man qala duk wanda ya innahu fi jatin bi hadha tafsiri cewan Allah yana wani jiha samanni Allah yana jiha samamme da wannan ma'anan yace fa huwa muqtiun yayi kuskure to ga gurin da ibn taymiya yayi sai yace wa in arada bil jihati idan shi wanda yace Allah yana jiha jihar da Allah yake din nan amaran adamiyan al'amari ne rasashe shan in ka Allah yana guri samanni amran maujudan yace kayi kuskure amma in ka ce Allah wa in arada biljati amaran adamiyan yana nufin wuri ne sa rasasshe wa huwa fawqal alami amma wannan gurin yana can saman duniya wa ƙala ya ce inna Allah fawqal alami Allah yana saman duniya faƙada asaba wannan yayi daidai walaisa fawqal alami mawjud ghaira a saman duniya domin babu kowa sai shi shi kadai Allah kenan fala su subhanahu wa ta'ala fi shay'in min al Allah baya cikin wani abu daga cikin halittansa can ya ce in ka ce amran maujudan kayi kuskure amma in ka ce amuran adamiyan guri da yake rasasshen guri ya ce faƙa da asaba wannan yayi daidai to amuran adamiyan ɗin muna son mu ji wai da Allah ta ina ta zo da har ibnu taymiya ya ce an yi daidai na ɗaya kenan na biyu tambaya ta biyu shine ya ce Allah tabaraka wa ta'ala eh wa da mun yi ɗaya bayan ɗaya zamu ba da amsa wannan faukal alami shi assalamu alaikum akaramka Allah faukal alami yan <laughs> aji da kyau ji eh, da kyau eh wa da ayi ɗaya bayan ɗaya malam falaisa dala da karasa akaramka Allah <laughs> ya hakuri barin karasa ya hakuri eh. ya hakuri ah, a wai ayi ɗaya bayan ɗaya mana To ya hakuri bari rasa, ai tambaya ɗaya ce guri ya karanta duk ta kan karanta layi biyar ba su kai ba. Ko layi biyar ba su kai ba duk layin da na karanta din guri ɗaya ne. Shi ne idan an ce Allah tabaraka ta'ala yana wani guri wanda babu komai tare da Allah a wannan gurin. To ya za mu yi da batun cewa kuma Allah yana zauna kan al'arshi tunda an ce babu komai tare da Allah al'arshi kuma komai ne. Sannan fala yakunu subhanahu wa ta'ala fi shay'in min al mawjudati Allah tabaraka wa ta'ala baya cikin wani abu na halittarsa ya za mu yi da batun ibnu Taymiya da ya dinga na kaltowa yana kawowa daga maganganun wasu daga komai da sauransu yana kawowa cewa Allah yana zaune akan al'arshi har mala'iku suna ɗaukansa suna tangal tangal assalamu alaikum ina ganin akaram kallahu ga magana da kada mu fita daga layi ɗaya bayan ɗaya wannan wa kake da suna ya hakuri da Allah kwantar da hankalin ka Allah alkanari ba a wasa ka kai magana ba ka bari idan malam ya gama magana sai kai taka wannan ba ba wata gangan kan bar ka kai magana ba ka ji yanda na bar wasu suka yi magana ba in ka ji Allah to kai magana kana ji ai bayan daya yes plan ishuru da Allah To ai ka ga yana sa a wani abu a baci? cewa ai ana hakuri mana ana kaza kuma ga ai bai karanto can wajen ba. Baka san kalman ka yi hakuri ba? Allah ya samu dace. idan ka ce mm. Allah tabaraka wa ta'ala yana zauna kan al'arshi mm. kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa to wayya aka yi yace a nan yadda Allah yake babu wani abu ta halitta tare da Allah al'arshi kuma halitta ne mm. na biyu Ibn Taymiyyah ya kora cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya cikin wani abu ya aka iya ce Allah kuma yana zauna kan al'arshi shi ne kawai abinda muke so a warware mana kowa ya gane karka ce baka gane ba ka gane warware in ka isa ka gane ya wato ka gane faɗa ka kawar wani kai eh akaram kallahu Allah ya saka da alkhairi eh wato kamar yanda tambaya a gurin eh ga wajen yanzu eh ga gurin da ka karanto nan shine nan cikin majmu'ul fatawa na gode kaga inda yake cewa faman qala kun ga wajen faman ƙara. ta rubutun amma ka karanta ai an ji yadda na karanta in daidai ne za a gani a'a wada ya sa ni a a guri mai faɗi es eh, fulani saboda kowa ya ga waje. A ka yi guri ba zai baka wannan sharafan ba ka yi a kai ka ga ko malam da kai da shi waje ɗaya kuke ko shi ban ɗauko shi da kawo nan ba. Allah ya sa mu dace to shi ke da. Gashi inda Ibn Taymiyyah ke cewa man qala duk wanda ya ce. Mhm. Albari fi jihatin cewa Allah yana wani bangare nan yana wata jiha. sai ce wa arada Biljihati, amran maujudan hmm. kuma yana nufin cewa da jiha wani al'amari ne samamme ko kuma wani guri ne samamme to kaga anan ibnu taymiya har yanzu babu zancensa cewa ke wanda ya ce kaza saboda eh akara muka lawo me kuma ai na dariya assalamu alaikum assalamu alaikum zan sa baki da Allah da Allah a alƙalin da ba wanda ai zo yana tattauna ya mana alƙalin yana zo kana tattauna da malamin mu kana zo kana kawo rashin gaskiya ba ya samu su baki ku bar sai yanzu za mu yi bayani ba ku bar nan gidan wallahi in za mu kwana data ba zai kare ba hatta jiha din kana ji jiha din billahi la ilaha illa Allah zai iya kwana haka zai iya wuni haka da Allah jiha maulana nake tausaya ma kawai da Allah ku yi shiru dan Allah ku yi shiru yau ku bar shi ya karasa ku bar shi ya karasa ku bar shi gashi abin da ibnu taymiya yake cewa amma da Allah kana ji wa wato kaga sanda kai tambayar ka kai tambaya wallahi ban ga abin tambaya ba anan amma ban ma dariya ba so <laughs> subhanallah dan dai girmamawa saboda ah, ban ma ga abin tambaya ba ai fahimu su'ali fahimu su'ali nisful jawab amma kana ji Daya ka ga ban ma dariya ba. Daya gaji. Ni ma da sai in yi dariya. Dan haka kana ji. Me yasa dan nayi dariya na ma wani abu ne dan nayi dariya na ma. Okay, ni ma da na yi ma dariya na yi daidai ko inda kai tambaya gurin da bai kamata a yi tambaya. Yanzu ba wannan magana ake yi. A ah, to ni ma ha an sa kawai an sa dan Allah. An sa. Yace fa man kala duk wanda yace. Mm-hmm. Albari fi jihatin Allah yana wata jiha. Wanda kalmar jiha magabata suna tabbatar da Allah ba mutum magabata ba bai kira magabata a nan ba karanta ka fassara abin da na jawo na faɗi magabata ne nuna wajen zan nuna na kira magabata ne dole zan yi shari'i na ai littafin akwai shari'i ni ma ba ce ga yanda zan ba sharhin na dauko maka matanin abin yanda kai tambaya ka so kai tambaya kai ma karanta abin da ya faɗa kawai ka je in ka gama ka gama da kanka zaka tambaye kanka zaka ga amsa ta dole ka banni na sharhi na littafin malamin mu in ana so a yi adalci a bai sharhi kaman yaya kaga kamata yi kai mun shiru in bayani ko kwaba na yi to ai naga ka dauko ni sharhi da karin gai son ban gane ka ce bari kai sharhi ya ce Allah yana so ne yana kaza karantowa kai me kake nufi da zaka yi sharhi ni dai yanzu kana ji in dai za ku banni ku yi adalci ko kuskure zan faɗi bai kamata ka sa baki ba sai na gama sai ka biyo ni ɗaya bayan ɗaya. To kar ka kawo magana da amma ba yanda za yi ba wani maganar magabata ni ban ɗauko maganar magabata ba ibn taymiya na riƙe shi ka ƙwace. ibn taymiya na riƙe shi ka ƙwace ba inda ka to ibn taymiya shi shi kaɗai ya ƙirƙiro abin magabata ne yake gaya ma as-salamu ni dai yanzu kana ji idan za a banne Allah ya ba mu kuma ba za a banne ba da shara'i ba za ka ɗebo wani magana ka ce wai magabata ba ba wani magabata ibnu taymiya ne ya faɗa shi kadai zaka kawo ibnu taymiya ne ya faɗa shi kadai zaka kawo ba wani magabaci to shi ibnu taymiya kirkiro waye ina ganin kaga esbulani kirkiro waye to kawo wani magabaci gabaci kawo wani magabaci ina jin ka alkanawi kawo ma wanda ya tabbatar wani Allah jiha ka ji ni fa ni ba batun jiha nake ni ba ni kake ta tsoma ba ci ma tambayar da nayi ba kai kana eh, ta ba ni nake tambayar ma ta gare ka ballantana ansa ta gare ka fahimta ballantana ansa ina ganin kana ji dawe ka dai banne dai nayi bayani ka ganin jama'a sun ta to ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba bara ku ji dala um uh, uh, ga su zaki ai kuna ji da ban ban yi maganar na ce ga wani magabaci eh, kaga hatta tambayar magana magabaci ba magana ibnu taymiya na karanto ko kuma ba a yi inkari cewa magana sa bane ko to akan sa magana sa muna ji a to ai zamu sharhi ne muna tafin mu ne Imam al-Qurtubi shi ya <laughs> faɗi yace magabata sukan tabbatar wa Allah jiha ba to amma me ake nufi da shi wannan jiha ba wannan magana nake yi kwata kwata ba maganan jiha nake yi ba ba maganan jiha nake yi ba tambaya ta ta fito karara kar ka nuna baka gane ba ba maganan jiha nake yi ba ba eh, maganan eh, jiha nake yi ba ba maganan nake yi ba tambaya ta ta fito karara tambayar da nake maka shi ne jiha da sunan a ajamiyun rasashen wuri a yi mun shiru na ba da amsa in dai za a yi mun amrun adamiyun rasashen guri a ina ibnu taymiya ya samu babu komai tare da Allah Allah shi shi kadai inna lillahi duk mun ji fa mun ji fa ana maimaitawa tunda ya tabbatar ga wajen na tambayar da muke maka ba batun jiha muke ba cewansa amrun adamiyun a ina ya ah, tsinto batun cewan kuma Allah shi a ne babu kowa tare da shi tambayar da muke yi ina batun al'arshi da yake yana Allah yana zauna a kai kai tambayar da ake maka kenan kana cewa magabata Imamul qurdubi ne yace akwai akwai akwai Allah tabaraka ta'ala ya tashi daga kan al'arshi ya koma shi shi kadai Imamul eh, qurdubi ba kuma ban tambaye ka eh, kai Imamul ba na amsa kawai ya akai ne Wallahi wallahi eh, don ma ya kare ya ce na ji amanar sa waya eh, ta wallahi rikodin take kana ji kai esplani karma ya ce na ji amanar sa waya ta tunda aka fara rikodin take esplani ba ma jinka yaya to za a yi eh, baya sannan kuma a ringa sa mana ba a jina ka ba a jinka esplani network network ne ana jina duk abin da za mu muna jin shi tambaya yayi wallahi tunda aka fara waya na rikodin take har yanzu wallahi tun da aka fara mun zo gidan ku ku ne ba na jin yes fulani ne ko dukan ku ko kuma kowa yana jin sa duka muna jin muna jin sa maulana muna jin shi maulana kun ku girmama mu mu muka je mu na maulana yana jin ka alkawi bari magana girmamawa mu burkin namu ma kai wani yayi magana mana inji wani yayi magana inji a to wani yayi magana muna jin kuma wala ta na zo na bude littafi zan karanta ne yau yau shekara ya yi ina cikin bambi a bani minti biyar kuma ba za a maulana kana jin yanzu shekara bila da samu samal alkalami ne network ya sauke shi mai doshi lokacin oke a samun mute alkanawi kai yi magana kai bayani kai yi bayani kai yi bayani bari a na dawo wallahi ba kwa san gaskiya bara ya dawo bara ya dawo Ya yi alkanawi dala alkanawi yana tsoma mun baki dole in sharhi littafinmu ne fa alkanawi alkanawi ya muka bayani ni da tsakanin ni da kai duniya tana duniya tana bimas taba kai wallahi ba isa ba da abdul sadi ba wallahi ka yi saka yi kai ba ka je kai karatu don girma Allah ka shiru samu kowa kowa nuti da Allah bari Maulana da samu kowa nuti da Allah ka yi tambaya kuma ka hana mu ba da amsa wannan a bari Maulana zo kowa a same nuti ka wanda ya magana har alkanau ya bari Maulana dawo wannan adalci ne Maulana ka hana mu ba da amsa rufe rufe bishir Allah same ya bari Maulana dawo ba ko kaman shedan ku bari in na sa cirewa yake ya ci gaba da surutun da yake ai duniya tana jin sa ko an sa zai cire ko an sa duniya tana jin shi ai ana jin ku magana ɗaya ce maulana esfulani dan Allah dan Allah same ni same ni da Allah amma ka ga ma na samu ina da cirewa yake da Allah zakin zaki kana ji na kai shiru eh mai dame mai dame adalci ba bayani zama da mai dame shi adalci daga ba za mu bar shi bayani ga mai dame baya aka yi min abin na bada amsa ka a samu mai dame mai dame mute mu ba mu zai amsa ma bai bari maulana da same ni same Ya bari ya dawo Bari ya dawo bari magana bari ya dawo. Bari ya dawo sai kai magana. bari ya dawo kai magana kai da wake ke fada. Bari ya dawo. Wallahi Ramadan ba zai gudu ba. Da Allah sai gudu ku suwa zai gudu muku. Bari ya dawo. Duba ya iya. Eh, eh, Ni wallahi ba ga abin tambaya ba anan. gashi nan na dauko don Allah ku shiru gashi nan na dauko eh Dala kai abin nan ah, malam malam Esplani kai sai ka je kana ta kallon wani waje ina ta ce maka ga nan ka dauko ni ka dauko ni kuma kana ina kake kallo Eh hakuri sai eh hakuri sai Maulana network ya lake network ya lake abin da nake magana da Allah kana ji na ko magana ta da Allah ga ta akar muka Allah Ka samun baki ka banni na amsa minti biyar ko kuskure dakata dakata dakata ya hakuri da sharadin in zaka amsa ka tsaya a kan maganar da na tsaya ta ibnu taymiya kawai san ba za a yi mata sharri ba kenan ko sharri me za ka mata sharri ne ba sharri ba kakka mata sharri nake gudu ba sharri ba sharri zan yi ba wai sharri ba <laughs> so nake kakka mata sharri ba in sharri ne mai sauki ne ni ba tambayar inda ka fahimci karatu wallahi tambaya biyu ce inda ya samu a magabata jiha din nan ne za a yi ma bayani ba batun jiha nake tambaya ba batun jiha ba kwata kwata karatu na ba batun jiha bane kana neman ka gudu dawo yanda nake neman ka ba batun jiha bane kowa ya ji yan uwa duniya ta ji ba batun jiha nake ah, tambayarsa ba zan to da karatun ne daga farko da hankalin da zan zo nan wajen bari ba ba ita nake tambayar ka ba ba batun jiha nake tambayar ka ba ba batun jiha nake tambayar ka ba abu biyu na tambaye ka amurun adamiyun a ina aka samo shi da Ibn Taymiyyah ya ce mutum ya yi daidai in yana nufin amrun adamiyun. Na biyu a ina Ibn Taymiyyah ya samo cewa Allah baya tare da komai daga cikin halittunsa baya cikin wani abu sannan kuma ya zo ya ce Allah yana zaune akan al'arshi a ina ya samu. to eh. abin da ake tambayar ka kenan kana ta wani batun jaha? waye ma maganan jaha? ba batun jiha kaga baka kawo inda kaga anan kaga anan baka ka inda yace Allah yana zaune ba shi. eh amma kana sawa a cikin tambaya gashi a kusa hutar da kanka gashi a kusa ba zan karanta maka yau wato ni kuma zan kama wanda ai ya faɗi ka so karanta maka ai sai a karanta maka ya fi eh, komai sauki ma gashi anan eh ya fi komai sauki in shi din kake so a karanta eh, maka Allah kuma wannan bai da ka duk wanda yake neman gaskiya rubuta mu ne